الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi hudu ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da shida wace ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna nan cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan tafsiri yana zuwa masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah masallacin da ke kan bypass a cikin garin kaduna a jiya kuma mun kwana a aya ta talatin da ɗaya ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin bai haramta ma dan adam ba kamar yadda jahiliya suka kasance suna aikatawa idan mutum zai yi dawafi sai ya yi tsirara idan mutum zai shi masallaci sai ya tafi tsirara Allah subhanahu wa ta'ala ce a wannan ka'ida ko doka ba shi ne ya saukar da ita ba hasali don mutumin da za shi dawafi daga cikin kuku ahalul jahli jahiliya ya sanya tufafinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan muku da tufafi domin ku kare martaba da kuma mutuncin kanku sannan ku ci ku sha amma ku sani a cikin iyakan ci da sha to Allah subhanahu wata'ala bai yarda da ai almubazzaranci ba saboda Allah subhanahu wata'ala baya son mabannata a wurin sanya tufafi baya son mabannata a wurin cin abinci baya son masu banna a wurin shan abin sha to aje a nan ne muka kwana na eh abin nan karshen abin nan إن شاء الله zamu tashi آية aya ta إن شاء الله قل من حرم زينة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون تو الله سبحانه وتعالى dama har kullum duk abin da mutum zai aikata dole ne ya san madogarar da za ta sanya ya aikata wani aiki domin musulunci ba a yin sadaka addini ba a yin sa da ra'ayi duk abin da mutum zai aikata dole ya santo ya zan yana da madogarar da in an tuntuɓe sa zai ce Allah ne subhanahu wa ta'ala ya ce a aikata ko kuma annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a aikata amma duk aikin da babu dalili akan aikata shi karabu da shi a don haka sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala qul annabi ka tambayi mutanen nan ka ce man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wane ne ya haramta kawa na Allah subhanahu wa ta'ala wannan da ya fito mu da bayinsa ita wa tayyibati min rizq ka tambaye su wane ne ya haramta daɗa ɗan abubuwa na arziki game da abin da ya jibinci ci da sha wane ne ya haramta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wata'ala shine yake da halattawa shine yake da haramtawa amma su sun haramta ma kansu cin wasu abubuwa kamar yadda aka samu daga Ibn zaid radiyallahu an ya ce ahlul jahiliya mutanen jahiliya sun kasance idan za su yi tawafi sukan haramta ma kansu cin tinkiya ba su cin tinkiya ba za su tatsi ba sannan ba za su ci namanta ba ba za su yi mu'amala da kitsanta ba dangin misali tantakwashi da sauransu ɓargo kakide duk ba su mu'amala da irin waɗannan abubuwa don haka ka tambaye su wane ne ya haramta musu irin waɗannan ababe da su suke ikirarin Allah ne subhanahu wata'ala ya haramta shi yasa in ka koma ƙasa can wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ya ce da su <clears throat> kar ku dinga faɗin abin da nan ku ke siffantawa na ƙarya ku ce wannan halali ne wannan harami ne domin ku ƙagi ƙarya ku jingina zuwa ga Allah subhanahu ta'ala idan ka koma ƙasa kuma kaɗan ya ce ƙul a ra'aitun ma an zalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala ƙul Allahu azina lakum abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukan muku na arziki dangin waɗannan bisoshi kama ga ainihin raƙumi saniya akuya tinkiya wanda kuka ware wasu kuka ce na matanmu ne wasu na mazaje wasu za a ci wasu ba za a ci ba wane ne ya ba ku daman ku aikata wannan aiki annabi ka tambayi mutanen nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a wasu wurare Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون abinda kuke haramtawa za ku ce idan wannan raƙumi ya barbari wannan raƙuma suka haifi ‘ya'yaye guda biyar ba za a haushi ba ba zai yi aikin wahala ba ba zai yi huɗa ba ba za a ci shi ba wane ne ya sa ku aikata wannan aiki wane ne ya ce muku yi wannan aiki ashe kenan da wannan muke iya fahimta duk abin da ba Allah bane subhanahu wata'ala ya halatta maka shi ba ba kuma Allah bane subhanahu wata'ala ya haramta maka shi ba babu dalilin da wani zai ce maka wannan halali ne ko ko haramun ne babu dalil. domin ana samun irin waɗannan ababe na jahiliyya na taɓa muku bayanin abul ala al-ma'arri ɗaya daga cikin mawaƙa waɗanda suka gabata ya haramta ma kansa cin nama baya cin nama baya cin kwai baya tatsan nono wato ya sha irin na tinkiya ko kuma abin nan saniya ko kuma ragumi menene hujjanka hujjansa shi wai yana ganin wannan abu zalunci ne don me za a kama kaza a yanka ba gaira ba dalili zalunci ne don me kaza ta yi kwanta haka kawai za a ɗauka a soya ko kuma a dafa wannan zalunci ne dan me hantsa ta cika da nunna kawai sai a je a tatse a shanye wannan zalunci ne bayan Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla lakum wa la ta'tadu kar ku haramta wa kawunan ku abinda Allah subhanahu ta'ala ya halatta amma a lokacin mu'amala da abinda aka halatta to kar ku ketare iyaka ƙetare iyaka ne Allah subhanahu ta'ala baya so amma duk abin da aka halatta na halal wannan kana iya cin abinka abin sha kana iya sha sannan kuma abin sawa kana iya sawa qul annabi ka ce da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hiya lil amanu fil hayati dunya wannan ababe na kayan ƙawa da kuma daɗaɗan abubuwa na arziki ya jibinci waɗanda suka yi imani ne a nan duniya amma kuma khalisatan yau qiyama tsabtatatta ce kawai ga waɗanda suka yi imani ra alqiyama kadhalika nufassilu ayat hakan nan ne muke fayyace ayoyi li qaumin ya'lamun ga mutanen da yake suna iya hankalta suna iya sani kuma su gane malamai sai suka mana bayani kamar yadda ya zo a cikin ibnu jarir tabari da kuma sauran tafasir abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi anan qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya waɗannan kayayyaki na ado da ƙawa da kuma abinci da sha waɗanda suka yi imani za su yi tarayya da kafirai a cikin cin waɗannan ababe misali kai za ka ci shinkafa wanda ba kai ba shi ma zai ci shinkafa za ka ci nama wanda ba kai ba shi ma zai ci nama za ka sha nono wanda ba kai ba shi ma zai sha nono suna tarayya da waɗanda suka yi imani cikin waɗannan abubuwa amma a nan duniya amma khalisatan yawmal qiyama waɗannan ababe ya jibinci waɗanda suka yi imani ne suka mutu da imani ran alkiyama kadai kafiri ba zai samu irin wannan ba ba zai sha abin sha baran alkiyama ba kuma zai ci abinci baran alkiyama ba kuma zai sa abin sa baran alkiyama ba domin Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ran alkiyama zai faru idan ma'abuta wuta suka shiga wuta ma'abuta aljanna suka shiga aljanna 'yan wuta za su yi kuwa su kwarmata ma 'yan aljanna su ce ku ɗan bamu abin sha ko ku bamu abinci Allah subhanahu sai ya sa a maida musu da martani ai da abinci na aljanna da kuma abin sha na aljanna ya haramta akan kafirai ashe kenan da wannan muke iya fahimta kayayyaki na jin daɗi na duniya musulmi na iya tarayya da wanda ba shi ba a nan duniya amma faran alkiyama wannan yana keɓanta ne kaɗai ga waɗanda suka yi imani kuma suka mutu akan imani idan ka koma fannin qira'at wato ana karantawa qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatun yawm al qiyamah ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alayh yace ahabbu ilayya wa aula al qira'ati indi qira'at da tafiye mani ne ita ce khalisatan yawm al qiyamah saboda mansubun ne ala al hal wannan abu ya keɓanci waɗanda suka yi imani ne kaɗai ran alkiyama sannan ya ce abu na biyu saboda larabawa galibi sukan so su yi ta'amuli da nasba fiye da raf'a wato galibi larabawa sukan yi ma abu nasba kafin su yi masa rufa a don haka saboda wannan ahabbu wa aulal alqira'ati indi a ce khalisatan yawm alqiyama sannan kuma akan karanta kadhalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun can gaba kadan akan karanta wa an taqulu ala allahi Mala la wato akan karanta bi damirul ghaib kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun ko liqaumin ta'lamun mutane waɗanda ku kuke sani ana karantawa shi yasa mai shatubiya ke cewa wa khalisatun aslun wa la ya'lamuna kulli shu'bata fi wa tuftahu shamlala bi ma'ana wato ana karantawa khalisatan da nasba sannan kuma ana karantawa khalisatun da damma in ka karanta shi da damma wato zai kasance khabar ne li mubtada'in mahdhuf bi ma'ana hiya khalisatun yawm al-qiyama amma a yadda yake da nasba anan wato mansubun ne alal hal wannan abu ba na kowa bane ba idan ba waɗanda suka koma ga Allah ba kuma suka mutu da imani ran to da wannan sai malamai suka yi jifa da tambaya shin ma'anan maganan idan mutum yana da halin da zai sa abin sawa yana iya komawa ya ce ba zai sa ba ko ko a'a zai sanya abinsa malamai suka ce a'a idan kana da halin sanya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace maka kana iya sawa saboda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya ga alaman ni'ima da ya yi wa bawa a cikin jikinsa in Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa maka asiri ya baka arziki to ba laifi bane ka sanya riga mai yar kamala ko ka sanya hularka mai yar kamala ko ka sanya takalminka mai dan kamala ko ka sanya agogonka mai dan kamala babu fiqihu babu hikma Allah subhanahu wata'ala ya baka rufin asiri amma ka koma ka takure ka matse ka kici kuma ka hana a ci babu hikima a cikin wannan shine abinda Hausawa suka cewa matsolo ina jin haka ne shi dai gashi dukiyar Allah sun ya basa amma bai ci ba bai bari yaransa sun ci ba a don haka ran da aka ce ba shi sai ka ga yara har wato ba walima zan ce ba har fati suke saboda ba baba. ana ji mun samu labarin irin waɗannan abubuwa to amma fa kuma akwai kaidi akwai togaci a duk lokacin da za a sa abin sa ko kuma a sha abin sha ko kuma a ci abinci to an mana bayani akwai iyaka kada ya zanto wannan haddi ya kai mu zuwa ga banna ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin abin da abdullahi bin umar ya rawaito radiyallahu anhuma ya ce alkafiru ya akulu fi sab'ati am'a shi kafiri yakan ci ne a cikin hanzanya guda bakwai wal ya akulu fi mi'an wahid ko mumini wato yakan ci ne a cikin hanji guda ɗaya. malamai suka ce wannan kinaya ce an mubalagatil akli min qibal kafir kinaya ce akan cewa kafiri wato yakan shaƙe kansa har makoshi amma mumini ba haka ya kamata ya ci ba ana so illa budda sai ka ci abincin ana so ka kasa uku kamar yadda ya tabbata a cikin sunan sulusul li ta'ami sulusul li sharabi sulusul li nafasi kashi ɗayan uku na cin na abinci kashi ɗayan uku na sha sannan kashi ɗayan uku wanda zaka samu kai numfashi domin a likitance a likitance idan ka koma yawan cin abinci wanda ya wuce iyaka yakan haifar da ciwon hanta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da muqawqis kuma kan ce muqawqas wato azimu misra sarkin misra ya aika masa da kyaututtuka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ansa amma bai anshi likita ba sai likitan ke kwadaitar da annabi ce kai baka san cewa ni kwararre bane ai a cikin likitocin sarki ni ne na farko shi yasa sarki ya baka ni yace in maka ainihin in kula da lafiyarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a'a mu muna da likitanci a cikin kalmomi guda biyu la na'kulu hatta najo wa idza akalna la nashba ba mu cin abinci har sai mun ji yunwa sannan kuma idan muka ci abincin ba mu koshi to wannan daga baya ilimi sai zo ya tabbatar da wannan idan mutum na da olza sai a ce ka daina shaƙe kanka har makoshi amma ka dinga cin abin kamar yadda kaza take ci cap cap sai ka haƙura dan wani lokaci kuma cap cap sai ka sake ci ina jin ba haka ake mana bayani ba to annabi sallallahu ya riga ya gabaci al'umma da sanin wannan magana don mutumin da zai mai da abinci ba kakkautawa to yana ko dab da cuta ta kama shi ko kuma cuta za ta kama shi domin kayayyakinka na hanzanya da kuma sauran saifa da sauransu za su kasance 24 hours awa 24 suna aiki to a lokacin da suka yi aiki suka gaji za su kasa idan ko sun kasa matsala ta samu shi yasa ba burgewa ne ka tasa abinci ka shaƙe har sai an ture ka babu burgewa a cikin wannan lamari a ɗanci sai sa sai sai sannan kuma a huta haka kuma abin da ya shafi abin sawa ba laifi bane kamar da malamai suka yi bayani don ya tabbata a cikin hadisi sahihi Umar dan Khattab radiyallahu an ya ga wata rana ya ga riguna ana saidawa a kofar masallaci kamar da ya zo a cikin Muslim rahmatullahi alai sai ya zaɓo riga mai kyau mai kamala mai tsada ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ɗinka wannan riga saboda idan baki za su zo ka samu na karban baki ko kuma idan za a yi idi ka je ka sanya sai malamai suka ce da wannan muke iya fahimta da Umar ya san cewa radiyallahu an sanya kaya masu tsada ba su da kyau da bai tallata wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayan wannan kaya ba ina fata muna fahimta amma ku duba tsantseni irin na annabi alaihi salatu wasalam da ya kalli rigar nan ya duba ya juya ya ce Umar ka tafi da ita irin wannan tufafi don mutumin da zai shagaltu da sanya irin wannan tufafi to ana jiye masa tsoron da wahala ya samu raboran alkiyama muna fahimta wato kenan ba wai sawa ba ne laifi amma abinda ake jiye maka tsoro abinda zai haifan maka ba mamaki zai haifan maka da rudi ka ji cewa ai shikenan tunda ka samu duniya lahira ma ta samu a'a ba mamaki kana ganin kai ba wanda ya isa in ba kai ba to gudun waɗannan ababe ya zama na cewa ana jiye maka tsoron ka shagaltu da duniya amma ibn abul farj abul farj aljauzi yana cewa ni ban cika so a sa ya yagaggun kaya ba saboda ababe guda hudu yadda malamai suka yi bayani in Allah sun ya baka ba laifi bane kasa amma kuma kar ya zanto ta shiga ciki yace ba na so mutum ya dauki sanya yagaggun kaya ta'adarsa saboda ababe guda hudu sanya yagaggun kaya wannan ba ta'ada bane na magabatanmu ba mutum kawai sa kaya a yage yana kuma da yadda zai yi abul faraj yace wannan ba ta'ada bace ta magabata sannan abu biyu yace ya tazammanu di'a al faq don mutumin da yake wannan wato kaman yana yi wa kansa jafa'i ne na kira ma kansa rashi Allah ya baka amma ka zo ka sa kaya a yage in ka sun kuya al'aura ka a bayyane in ka fito al'aura ka a bayyane yace wannan kamar yana kira ma kansa rashi ne da bala'i sannan abu na uku yake cewa akwai nau'i na bayyanar da kamala da kuma cewa kai mutumin Allah ne saboda duk mutumin da zaka ga misali ya sa ya gagun kaya ya bar kai babu tsefewa ya bar baki babu buroshi ya bar gashi haka cidin cidin kura kura gizo gizo wai abin da wannan ke nunawa don mutumin da ya gansa ana iya cewa kaga mutumin Allah shi har gugan baki ma ba ruwan shi da goge baki to wannan ya saba makarantar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabi ya kasance alaihi salatu salam duk irin yadda ya sauya halinsa ya juya yakan goge bakinsa sannan ya kasance yakan taje gemunsa yakan tsefa kansa ashe ko inda annabi kake koyi to ya fi cancanta irin aikin da annabi yayi sallallahu alaihi shine ya kamata kai amma ka fito haka cikin cikin wai a ce malamin Allah wannan ba shi ke nuna malantaka irin ta Allah ba sannan abu na hudu yake cewa ina jin tsoro ya zanto mutum yana sanya waɗannan kaya ne ya zanto ya nisanta kansa daga cikin mutanen shari'a saboda duk mutumin da zai fito cidin cidin wanda zai fito cikin dauɗa dakan dakan yana da wahala ka rasa najasa a cikin wannan tufafi nasa a don haka shi ta ko da riga kake nan guda ɗaya ga sa'id ibn amir radiyallahu an ya kasance rigarsa guda ɗaya ce amma me yake yi idan ya wanke rigan yakan sa mata turare ya fito a matsayinsa na gwamna rigarsa guda ɗaya zai wanke turarensa zai wanke rigarsa sannan kuma ya fesa turare ya fito ya hau kujerarsa wannan bai mai da shi baya ce ba gwamna bane ko da guda ɗaya ce ka inganta abinka amma wai ka fito dakan dakan musulunci bai san wannan ba wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai ya ce ya rasulallah mutum daga cikin mu yakan so takalminsa ya zanto mai kyau rigarsa ta zamo mai kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce eh madalla inna allaha jamilun yuhibbul jamal lalle allah subhanahu wa ta'ala mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau don haka sawa ba laifi ba ne amma mutanen farko su sukan yi ɗari-ɗari domin gudun kada a ce rabansu na duniya suke ci kamar yadda aka samu daga Abdulrahman bin auf radiyallahu an ya kasance yana ɗaya daga cikin masu kuɗi a cikin garin madina kuɗi ba na wasa ba amma idan aka kawo abinci kafin ya ci sai ya rushe ya rusa kuka ya dinga shashshaka a ce menene yasa ka kuka ba dai rashi kai ba ba matsala kake ciki ba ya ce abu biyu ne ke sa ni kuka abu na farko ni yanzu zan ci irin wannan abinci zan ci haƙarƙarin saniya ko kuma ci haƙarƙarin akuya ko kuma makamantar irin waɗannan ababe talakan da ba shi da shi ya za a ya samu abu na farko kenan da yake sa ni kuka sannan abu na biyu ina jin tsoron Allah kada ya sanya wannan rabona ne na lahira ake gaggauta mu shi tun nan duniya wane ne cikin muke da irin wannan tunani kamar yadda nake faɗa na sha faɗa nace idan shi mutum innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazwa wa idza massahu alkhairu manua shi dan adam har kullum an halicce shi ne mai yawan koke da kokawa idan ka ji mutum ya ce kai masa addu'a yana cikin bala'i ne in bala'in ya kau baka sake ganin sa ya nemi addu'a ba kuma zai dawo ya ce maka malam wannan kuɗi da na ce ka yi min addu'a su fito Allah ya fito da su waɗannan kuɗin ba za ka ji wannan bayanin ba shi har kullum yakan neme ka in bala'i ya samu malam a samu cikin addu'a wallahi kasuwanci ne ya taɓarɓare ya yi kaza amma da zaran kuma hanyar ta yi kiliya to shi kenan baka sake ganin sa haka kuma nakan ce ɗan adam an halicce shi da yawan kokawa idan asara ta same shi yau gobe jibi sai ya ce an sa masa hannu ai wannan al'amarin jifa ne hankali ba zai ɗauki wannan ba amma a cikin mu a yau wane ne ya taɓa kokawa ya ce samunsa ya yi yawa an jife shi ne dinga yawan samun alheri ka taɓa gani wannan mutumin ya ce don Allah malam kaman addu'a samun da nake yi ya yi yawa Allah ya daƙile in daina samu saboda an jife ni in dinga samun alheri waye ka taɓa gani ya wannan <laughs> ka ɗan adam bai cika adalci ba <laughs> muna fahimta to shi sa malamai suka mana bayanin ba laifi bane in ka samu abin sawa ka sa amma kuma kada ya zanto akwai almubazaranci imamul hasan al-basri radiyallahu an wani mutum ana kiran shi wato farqat kamar da Khalid bin Shawzab ya rawaito yace ya kunso masa taguwa mai tsada sai yace ya imam ga wannan taguwa kasa ina son nuna muku yadda mutanen da ke tsoro suke dari dari saboda gudun kada a ce arzikinsu ne na lahira yake gabatuwa a nan duniya da ya kalle sa ya ce ya furaiqit yabna ummi furaiqit yace ce ba ni da bukatan wannan kaya irin wannan kaya shagaltattu su ne suke sa irin wannan kaya amma shi ka ga nagarta lakin albirra ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al shi nagarta shi imani shine abin da ya tabbata a cikin zuciya sannan kuma aiki ya gaskata shi bi ma'ana ni a matsayina na Hassanul Basri ba sai na sanya tufafi za a iya gane ni imam bane sannan kuma ni Hassanul Basri ba sai na tafi tsirara za a iya gane ni imam bane Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ni ya san da zamana ya san matsayina a wurinsa don haka ba da taguwa ba ne za a iya gane ko ni wane ne ba A kenan kun ga mutanen da su sukan yi ɗari-ɗari wurin shagaltuwa da duniya amma idan duniyar ta samu yadda muka yi bayani ba laifi ba ne ka sanya abinka sannan ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala qul innama قل إنما حرم ربي الفواحش والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل النبي كتير متننن صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم ربي الفواحش كوي mahalicci na ya haramta muku yin alfasha ne kamar yadda ya zo a cikin wasiya guda goma qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan kace mahalici na subhanahu wa ta'ala ya haramta yin alfasha alfasha malamai suka ce mata fahasha qubhu shine abinda kazancinsa ya kazanta ko kuma abin da faɗinsa ya munana wannan shi ake ce da shi alfasha shi yasa sau da yawa cikin alkur'ani zaka ji Allah subhanahu ta'ala yana cewa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah subhanahu ta'ala ya yabi bayin Allah ibadur rahman ya yabe su ya ce ba su kusancin zina والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون باس ينزنا باس ينزنا سبو دزنا يتشي الفجاء إنما حرم ربي الفواحش كوي مهلتشينا يا حرنت الفاشا ما ظهر منها أبند يبيننا الفحشاء الله سبحانه وتعالى يا حرمت إمام قتادة radiyallahu anhu yake cewa ai nikahul ummahat auren iyaye kamar yadda da suke yi gabanin musulunci ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan shi yasa aya ta sauka حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما كان سلف دوك waɗannan gaba ɗaya ya ce duka ana kiran shi alfasha saboda ka je ka auri matar diyarka ko kuma ka auri misali matar mahaifinka dukka wannan gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya haramta wa ma batan haka kuma abinda ya ɓoye na alfasha Allah subhanahu ta'ala ya haramta wato bayanar da alfasha Allah ya haramta abinda ya ɓoye shi ma na alfashan Allah subhanahu ta'ala ya haramta shi yasa yake ban bayin Allah الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم سيئا ابن دبزا ارسابا سنن دون ابن دزي كيك الفاشان الله سبحانه وتعالى يا حرمتا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها duk abin da zai kai ka zuwa ga alfasha zina ita ce alfasha lewadi alfasha maɗugo alfasha duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga alfasha Allah subhanahu ta'ala ya haramta wal isma wal baghya Allah ya haramta aikata zunubi sannan ya, ya haramta aikata zalunci al ism an samo daga mujahid bi sanadin da'if ya ce al ma'asi kulluha ism dukkanin zunubi gaba daya wannan ana kiran shi ism sannan an samu daga imamul farra rahmatullahi alai ya ce abinda ake cewa alism huwa ma dunal alhad shine abinda bai kai matsayin da za a yi maka haddi ba wal talatu ala nas sannan kuma da zagin mutane da gyama didi da mutuncin su wannan ana kiran shi zunubi Allah subhanahu ta'ala ya haramta wannan wal da kuma zalunci al shine ta'addi ala al ka ketare ma wani iyaka ko kuma ka ketare ma wani mutunci Allah subhanahu ta'ala ya haramta wannan shi yasa a can yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah ya haramta ai zalunci zaluncin nan kuma nau'i ne gida biyu akwai zalintan kai kai ka yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka sannan kuma akwai zalintan wani shine ka murna haƙƙinsa ka hana masa abin da ya dace a basa Allah subhanahu wata'ala ya haramta wannan bi ghairil haq ba tare da gaskiya ba ashe kenan akwai abin da mutum zai aikata wanda yake ya cancanta ya aikata shine Allah ya mana bayani a can la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim mutumin da aka zalunce shi babu laifi yana iya kwarmatawa ya ce jama'a ga azzalimi ku taimake ni ku an shi na wannan yana da haƙƙi yana iya yin wannan amma ba tare da haƙƙi ba ba a yi maka wani abu ba ka ɗaura zaluntan mutane wannan haramun ne ga musulunci shi yasa ya tabbata a cikin sahih da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhulu wa kunu ibadallahi ikhwana shi dai musulmi dan uwa ne ga musulmi kada ya zalunce sa kada ya wulakantar da shi kada ya sallama sa dukkanin ku gaba daya ku tattaru ku kasance bayin Allah ɗan uwa ashe kenan idan ana zalunci wannan ba za a iya samu ba na haɗin kai tsakankanin musulmai ba shi yasa annabi sallallahu yake cewa unsur akaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka ko shi yayi zalunci ko shi aka zalunta sahabbai sai suka yi mamaki radiyallahu anhu in dai shi aka zalinta mun sani eh shi ya kamata mu taimaka amma ta wace hanya za mu bi mu taimaki azzalimi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba wai ka taimake shi akan murɗe wani ba a'a ka kamo hannunsa ka hana shi zaluncin ka taimake shi ina fata muna fahimta don haka idan mutum na cuta idan mutum na alfasha kai kokarin raba shi da alfasha kai kokarin raba shi da wannan cuta to ka taimake shi ana bani labarin wani ya shiga rigan ustazai yana ta masha'a sai irin samamai da 'yan sandan nan suke sai aka yi samamai sai aka kamo shi cikin wanda suka kama shi ya sansa ya sansa shi kenan sai ya fara tsallan kuturwa a tsida ya zo ya ɗauko cin hanci ya karkato ya ce malam ka riƙe wannan ya ce a'a bani da bukata ya ce to ka duba girman Allah ka rufa mun asiri ya ce na rufa ma bai haƙura ba sai da ya zo gida ya ce to ni wannan ma kaga wallahi malam aure zan yana da matarsa ba sannan ya sanya rigan malinta amma a gidan mata yake yi ni a gidan mata yake kwana wai sai ya zo yana ce to malam kaga wannan al'amari wallahi ni Allah ba ya so ni da alkhairi saboda ganin ka kaga yanzu ba dan Allah ba ma ko dan kai na bari malam ka duba irin wannan magana shi yasa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shata ka raba kanka da shi shine zaman ka lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani wal ismu shi zunubi ma haka fi nafsik shine abin da yake maka kaikayi a ranka wa karita an yattali alaihi nas amma kuma kana kyaman mutane su leka su ga aikin da kake duk abin da baka so kaga ana yi ka rabu da shi ba alkhairi bane yanzu nan kai ka zo masallaci ka zauna kana azumi baka shayin ka ce ma wani tafsiri nazo baka shayin ka ce ma wani ina azumi mai yasa saboda ka san ba sabon Allah bane kake subhanahu ta'ala amma da za a kama ka a gidan mata musamman wanda kake jin kunya kamar yadda ya faru da wannan kaga shi ya manta cewa Allah subhanahu ta'ala yana gannansa ya manta cewa Allah zai saka masa ya manta cewa mala'iku na rubuta aikin sa amma saboda wani mutum duk ya biya rude ba shi gida ba ina nan yana kama kafa saboda baya so a ga wannan aiki da yake aikatawa to shi yasa Allah yake cewa wal isma wal baghy bi ghairi al haqq an haramta muku zunubi da zalunci ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billah an haramta muku tarayya Allah da wani malam yunazzil bihi sultana abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da hujja ko dalili akan aikatawa ba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun Allah ya haramta muku kagen ƙarya ko faɗi abin da ba ku da ilimi ba ku da sani ku jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci babu wanda ya kai Allah subhanahu Ta'ala kishi falidhalika harrama al-fawahish babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala kishi a don haka ya haramta alfasha alfasha Allah subhanahu wa ta'ala yana kishi shi yasa ya ce karka yi zina sannan ka tambayi mazinaci yau shi zinar da yake yi da ƴaƴayen wasu idan da da yarsa ce misali za a yi zai daɗaɗa masa ba zai ji daɗi ba to kutun da ba zai ji daɗi ba menene yasa zai je yana zina da ƴaƴayen mutane Na. ولكل أمة ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله سبحانه وتعالى shine ya cancanta a tsorace shi amma ga wanda ya san buwayar Allah subhanahu wa ta'ala ina faɗa zan nanata Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta bawa ya ji tsoronsa in shi bawan ya san kowa ne Allah subhanahu wa ta'ala. saboda duk abin da kake takama da shi gaba ɗaya na madafun iko gaba ɗaya suna wurin wane ne suna wurin Allah subhanahu wa ta'ala. idan ya ga dama yana iya hana wannan madafin na iko idan ya ga dama yana iya kwacewa ba mai cewa da shi don mai ba mai cewa da shi mai yasa a don haka shi sa ya yi ka da ya yi ka ya gina jikinka ya ajiye wasu irin sinadirai waɗanda za su kyautu da jikinka sannan kuma ya ajiye wasu sinadarai waɗanda ba za su yi kyau da jikinka ba sannan kuma ya shata rayuwarka ya ce kana da ajalin da idan lokacin ya yi babu makawa sai ka koma ga Allah subhanahu ta'ala shin wanda yake da wannan ba shi ya kamata ji tsoronsa ba ka duba ka ga tun farkonka Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alladhi khalaka min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka cikin rauni raunin shine a lokacin da aka haife ka baka san inda kake ba baka san wanda ke kanka ba sai dai a kwantar da kai a murginar sai dai a tayar haka zaka zo kana tattakawa har ya zamana cewa idan an nuna maka yatsa kana iya ganewa eh ga wani mutum ya zo kana zazzara idanu yanzu kaɗan kaɗan ya zanto daga kwantar da kai da in awa biyar za a ajiye ka ba za ka iya murginawa dama ko hagu ba sai ka samu ci gaba yanzu kana iya juyawa dama ko kuma ka juya hagunka gaba kaɗan sai ya zama na ka samu ci gaba yanzu kana iya tashi ka tsaya ka samu ci gaba gaba kaɗan yanzu kana iya samu a zaunar da kai ka zauna wuyanka bai tsaya ba mahaifiyarka ta damu hankalinta ya tashi wuyan ɗana ya kai minzalin da za a ce yana tsayawa amma bai tsaya ba in Allah ya taimako waya ya tsaya yanzu gaba kaɗan sai ka fara rarrafawa gaba kaɗan sai ka fara tatata yanzu ga kanan ka zama ɗan adam ka balaga yanzu ka zo ka yi aure kai ma ka kai matakin da za ka haifi irin ka duk fa tafiya ne kana tafiya ana nan ana nan gidanka ya cika sai ka ga yanzu ka kai wani matakin da za ka ga saƙo ya fara bayyana a jikinka farin gashi ko a kanka ko kuma a gemunka ya fara bayyana don ana nuna maka tafiya ta fara nisa gaba kaɗan kana tafiya irin tsalle-tsallen nan da kake yi na ƙuruciya yanzu ba ka iya yi sai dai ka ce ma yaranka a yi kaza a yi kaza a yi kaza duka wannan saƙo ne ake gaya maka gaba kaɗan sai a wayi gari a ce to yanzu yau ɗin nan shine alƙawarin da muka yi tsakaninmu da kai muna da buƙatan ka a gaban Allah a haka li kulli ummatin ajal kowace al'umma wato wali kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da iyakan da Allah subhanahu wata'ala ya mata li kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya shata ma kowace al'umma iyakanta wa kullu saghirin wa kabirin mustatar da karami da babba Allah subhanahu wa ta'ala ya zana sa ya kuma hukunta yadda zai kai yadda zai faru yadda zai zamo misali kamar kaga idan mutum ya iya lissafi ya kware sosai a aiki na accountant aikin banki wane ne ake cewa ya kware shine mutumin da zai ba da ainihin accountability wanda yake babu short babu excess za a ce ya kawo lissafi ba a samu na kaso a cikinsa ba sannan kuma lissafin bai ɗauru ba misali idan banki ya yi generating a yau a ce banki ya samu miliyan ɗari shi wannan accountant ɗin da wanda ya kawo naira biyar da wanda ya kawo dubu ɗaya da wanda ya kawo naira ɗaya da wanda ya kawo miliyan goma duka zai tattara abin da ya samu daily collection abin da ya ansa a yau at the end of the day a ƙarshen yini ana so duk waɗannan kuɗaɗe su yi balancing ba su ƙaru ba sannan ba su daɗu ba wannan idan aka zo sai a ce da shi expert ya ƙware saboda abin da aka samu yadda aka same su haka ya ba da su to wannan fashi mutane suke ce magwani amma duk gwanan cewansa za a wayi gari wata ran lissafi zai daburce masa ko dai a ce a'a ya ƙara abin da bai shigo ba ko kuma a ce a'a ya naƙasa abin da ya shigo to amma Allah subhanahu wata'ala lissafi irin nasa ya sha bamban da na mutane saboda lissafi irin na Allah subhanahu wata'ala da ajalinsa duk irin tako da za ka yi Allah ya rubuta iya takun da za ka yi duk irin inda za ka ziyara Allah subhanahu wata'ala ya rubuta inda za ka sannan duk irin abin da ka ci da san da ka ci da ƙasar da za ka ci Allah subhanahu Ta'ala ya rubuta babu yadda za a yi abin da bai rubuce a zo a ce an masa wuri za a rubuta a shi yasa Allah ya ce wali kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da iyaka fa idza jaa ajaluhum idan iyakanta yazo la yasta'khiruna sa'a ba a jinkirta masu awa ɗaya. sa'i ɗaya wala yastaqdimun sannan ba za su gabaci wannan lokaci ba Ce sa wallahi da mun san buwayar Allah da girmansa babu wanda ya cancanci ka ji tsoro irin Allah subhanahu wataala yau in an ce an rubuto maka zaka mutu karfe biyar biyar ne zaka mutu a yau to babu sararin da zaka ce kai ni ciwo ya mun ciwo Allah an shirya na karfe hudu babu dama ba za a jinkir a gabaci lokacin ba zai yiwu ba shi yasa zaka ga wani idan jinya ta yi jinya kai kana tausayin sa har kana masa burin ina ma a ce ya mutu sannan kuma zaka ga idan jinyan ta kai jinya kai da kanka duk sanda aka ce dan sako ya zo hankalinka na wurin za a zo maka da labarin rasuwar wane sai ka ji an ce wane yana nan saboda ajalin bai yi ba muna fahimta to amma kai ka sabanin irin dan adam dan adam kana da agogo in ka ga dama kana iya saita shi kace kai agogon nan ya makara in ka saita ya sake makara ko kuma yana gudu sai ka kai shi wurin likita to lissafin Allah ba haka bane subhanahu wataala don mutumin da aka rubuta ma ajalinsa baya zuwa gabanin ajalinsa ya ce zai mutu sannan kuma idan lokacin yayi babu wata alfarma da za a maka a ce wai a kai saboda kai ne wane a wuce wannan lokaci a lokacin nan da aka sa hakan nan mutum zai tafi Allah ya sa mutu da imani

in ma asalinta kenan in shartiya ma malamai suka ce za'ida in ma yatiyannakum rusulun minkum in manzanni za su zo daga cikinku kenan da wannan muke iya fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko wa mutane manzanni ne daga jinsinsu kamar yadda ya bayani ayoyi da yawa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yayi wannan addu'a rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim babu yadda za a yi Allah subhanahu wataala ya aika ma mutane wani annabi wanda ba jinsin su ba ba zai yiwu ba kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun sannan huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum daga cikinsu su laqad ja'akum rasulun min anfusikum daga cikin ku laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma Allah subhanahu wa ta'ala sai dunkule yace mana وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ba wani annabi da za a aika face ana aikansa ne da harce yare irin na mutanensa a don haka sai Allah ya ce subhanahu wataala ya bani adam ya ku dan adam in ma ya atiyannakum rusulun minkum idan har manzanni za su zo maku daga cikinku ya kusuna alaikum ayati suna karanta maku ayoyina faman ittaqa don mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wa aslah ya gyara abin da ke tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala fala khawfun alaihim ba zai ji tsoro ba a nan duniya lokacin mutuwa wala hum yahzanun ba kuma zai yi bakin ciki ran alkiyama a lokacin da mutane suke bakin ciki ba ashe kenan yadda nake faɗa babu ɗan gata irin mutum musulmi duk abin da kaga wani wanda ba kai ba ya samu idan ba irin ka bane shi ba to ba dan gata bane domin gatancin ka Allah subhanahu ta'ala ya halicce ka ya gaya maka dalilin da yasa ya halicce ka ya gaya maka irin abin da yake nema daga gare ka sannan ya gaya maka irin abin da zaka tarar idan ka kammala rayuwarka ta nan duniya gaba ɗaya ashe ko tun da an baka leakage an sa to me ya kamata kai kai sai ka nemi agajin Allah subhanahu ta'ala wurin bin tafarkin Allah subhanahu ta'ala. amma musulmin nan ne a yau zaka shi yana saba ma Allah yana fito na fito da Allah subhanahu ta'ala ya cire sa ya ba da kuɗi wurin saɓon Allah shine wurin rawa wurin disco wurin kiɗa wurin watsewa da lalacewa amma kuma ya ce wai shi Allah yake ma biyayya wai kuma wai yana addu'an Allah ya sa cikin gidan aljanna wannan kana yaudaran kanka ne mal na والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى يا من متعني جلابيو كما يد وانشم آية تكي فريق في الجنة وفريق في wa a nan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana mutane za su kasu gida guda biyu akwai wanda zai ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya yi aikin Allah kuma ya nemi yardan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya ce a can فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى لما هكذا عزموا والذين كذبوا بآياتنا lallai waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wastakbaru anha sannan suka yi girman kai daga barin bin ayoyinmu ula'ika ashabul jahim waɗannan su ne ‘yan wuta ula'ika ashabun na waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun masu dawwama ne a cikin wannan wuta ba za su fita ba idan ka koma can bakara Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun in ka koma ma'ida wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina <clears throat> ulaika ashabul jahim in ka koma can ƙasa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir don mutumin da ya kuskura ya karyata ayoyin Allah subhanahu wata'ala bai bi Allah ba subhanahu wata'ala to wannan shi ɗan wuta ne kuma wutan ma tashi ce shi sa babu abin da za ka yi kai a matsayinka na musulmi irin ka nemi taimakon Allah akan bin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tattari wuta kamar yadda ya tattare aljanna ya tattale ta ne ga mutane da kuma aljanu sannan da duwatsu wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kai wasu ayoyin ma idan ka koma Allah subhanahu wataala mana bayanin yadda ake gasa kaza haka za a dinga gasa jikin dan adam Allah ya mana tsari innal ladhina kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب lallai waɗannan da suka karyata ayoyinmu Allah subhanahu wataala ce za mu shigar da su wuta duk sanda fatunsu suka nuna to baddalnahum juludan ghaira hali yazuqul azab za mu canza musu wasu fatun daban domin su ɗanɗani azaba na sha buga misali wane ne cikin mu saboda bacin rai zai dauki dutsen guga ya manna ma kansa ya ce ya bishi kaga wannan mutumin to dutsen guga yana ɗaya daga cikin wutar da aka wanke aka je jeme aka koke aka salibe sannan aka fito da ita duniya amma wutar lahira asalin madarar wutar ce ka san akwai wani turare da bare bare ke sayarwa ce madarar turare to wutar alkiyama ainihin madara wutar ce duk mutumin da ya kuskure ya saba ma Allah bai bi Allah ba subhanahu wataala ya tsinci kansa a wuta ya je wa Allah da matsala to ba Allah ba mutum bane ba shi da godfather domin a nan ne zaka ce eh, wallahi na saba amma wane mahaifinsa na nan mu bi ta wurin mahaifinsa ko ko a'a akwai sirikinsa mu kewaye sirikinsa ko ko a'a akwai malaminsa mu bi ta wurin ko ko a'a mu bi ta wurin su a wurin Allah subhanahu wataala ba haka bane ba in ka kuskura ka saba aikin ka ya mai da kai baya dangantakarka ba za ta gabatar da kai wurin Allah ba subhanahu wata'ala muna fata Allah ya mana tsari Allah subhanahu wata'ala ya haramta jikinmu wa wuta ita ma wutar Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana ita za mu rasa aya nan insha Allah akwai fili na tambayoyi da za mu buɗe kamar yadda muka saba muna da tambayoyi hudu zuwa biyar wanda za mu karanta insha Allah kamar haka wannan yace assalamu alaikum malam don Allah menene hukuncin wanda aka biya masa hajji da kuɗin sata kuma ya sani don mutumin da aka biya masa hajji da kuɗin sata in ya sani kamar yadda kace to ba shi da hajji domin Allah subhanahu ta'ala ya ce wa manzanni ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ya ku annabawa ku ci daga tsarkakan abubuwa sannan ku aikata aiki na gari sannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke ne baya an san wani abu sai mai tsarki shi yasa masu iya magana suke cewa idza hajajta bimalin asluhu asluhu danasun fama hajajta walakin hajjatil 'ayr idan kai hajji da kuɗi na najasa to ba kai ne kai hajjin ba inna ma raƙumin da ka hau je da shi hajji shine ya hajji ba kai ba ma yaqbalu Allahu illa kulla tayyibatin ma kullu man hajja baitallahi mabrur Allah subhanahu ta'ala baya an san kowane aiki idan bai kasance mai tsafta ba sau da yawa daga cikin mutane inji malam yace sukan yi hajji amma kuma ba hajjin suka yi ba wallahu a'lam tambaya ta biyu ce malam assalamu alaikum malam mutum zai iya yin brush da maclean close up ko kuma dabor ko kuma dangin irin waɗannan oral b da c da sauransu to shekul islam ko kuma shekul azhar rahmatullahi alai jadil haq ali jadil haq ya rubuta a cikin wani littafi nasa bayanun linnas ya ce majma'ul buhus sun halatta babu laifi mutum yana iya yin brush da makilin a cikin yinin azumi matukar ya aminta da cewa ba zai wuce ba amma a yi amfani da asuwaki idan mutum ma'abucin asuwaki ne wannan ya fiye masa alkhairi domin ya tabbata a cikin sa'a da kuma sunan laula an ashaqqa ala ummati la amartuku la amartuhum bisiwaki qabla ko inda ko ma'a kulli salah in bacin kada matsa ma al'ummata da na umarce su da yin asuwaki tare da kowace sallah ko kuma kafin kowace sallah a don haka amfani da asuwaki ya fi alkhairi amma yin makilin din babu laifi wallahu a'lam tambaya ta uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah ina so a ƙara min bayani akan ƙaddara domin malam zaka ga wasu suna aikata ayyukan laifi idan an yi musu magana sai su ce wai haka Allah ya ƙaddara wannan bayani mun ansa a farko-farkon karatunmu muka ce babu wanda zai kafa hujja da kaddara sai ba mu'tazile wanda bai da kaddaran ba domin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da annabi ya gaya musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta komai ya kuma zartar da komai sai suka ce to ya rasulullahi falima la'amalu idan to dan me zamu ta yin aiki annabi ya ce da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki domin Allah subhanahu wa ta'ala zai ga aikin ku annabi alaihi salatu wasallam zai ga naku ayyuka sannan mu'minai su ma za su yi shaida akan naku aikin ashe kenan da wannan muke iya fahimta mutum ya je ya yi aika aika ya bugi ƙirji, ya ce a haka Allah ya ƙaddara mun wannan ba wanda zai faɗi wannan sai wanda yake kusa da kafirci fiye da imani har kullum idan ka aikata laifi an ce ka nemi gafara wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha mai suke yi fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafara ba wai suna shantaliya bane su ce a'a ai mu haka Allah ai mai akhdari ya ce kada ya shantale kada ma ya bude baki ya ce har sai Allah ya shirye ba haka ma ya karantar da mu ba don haka kuskure ne mutum ya dinga laifi ya ce wai Allah ne ya ɗauro masa hasali ma ba a jingina wato ainihin dauɗa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala min babin ta'addub wato babi na ladabtarwa wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya amin tambaya ta anan ita ce menene hukuncin wanda yana cikin motarsa sai 'yan shara wato masu sare-sare kenan suka nufo ya taka su da mota har ya kashe wasu daga cikinsu shin zai yi azumi ko ko ba zai yi azumi ba to da'iman idan mutum ya kashe mutum idan da gangan ne shi ma kashe shi za a yi domin wa katabna alaihim fiha annan an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin wal-juruha qisas sannan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd wal-untha bil-untha idan mutun ya kashe mutun da gangan wannan kashe shi za a yi amma idan ya kashe mutum bisa kuskure ko ko bisa kwatar rai kamar yadda yayi to akwai haƙoƙi guda biyu a kansa akwai haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai haƙƙin ma'abuta shi wannan mutum wato ita ce diyya wacce yanzu ina tunanin ta kai kusan miliyan talatin da wani abu to in sun ce sun yafe sai kuma ka zo ka fuskanci haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wato shine siyamu shahrayn mutatabi'ain azumi na watanni guda biyu wanda babu kakkautawa a cikin su ko da ko arne ka kashe za ka yi wannan azumin saboda haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala ya shata ma duk wani wanda zai zubar da rai matukar kisa na kuskure ne ba da gangan ba ina fata mun fahimta to za mu dasa aya nan insha Allah sai kuma ya ce a kira hankalin mutane masu anguwanni ya kamata su yi kokarin ɗaukan mataki akan waɗannan 'yan sara zuka to waɗannan abubuwa ina jin har khutba ma yi akan wannan al'amari domin yadda nake cewa babu dalili mutumin da zai zo ya raba wani ya cire ma wani kafada ban san dalilin da zai sa shi a bashi da tasa kafada ba mutumin da zai kwakule ma wani idanu ban san dalilin da zai sa shi a bashi da nashi idanun ba dole ne mutane ba mu ci a ɗauki doka a hannu ba amma a yi yadda za a yi domin anguwa a samu zaman lafiya wallahu a'ala na alaikum salam yana da tambaya ne na a tambayarsa ya ce misali shi malami ne a makarantar islamiyya na sai wata matan aure ta yi laifi haka ya halatta ya hura ta ya ma'ana ya mata horo da duka ko wani abu to tambayan da ɗaya daga cikin uwa kurame yake yana cewa matar aure ce ta laifi a matsayin shi na malami ya halatta ya hora ta da duka to bai halatta ya daki matar wani ba amma yana iya tura ta gida ko ta zo da mijinta ko kuma ya ce ya ɗaura mata wani haraji wanda makaranta za ta amfanu da shi wannan shine abin da ya kamata abin da mu karanta daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna Allah ka anshi ayyukan mu manya da kanana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda ke bamu tsoro Allah ka mana maganin sa waɗannan shugabanni namu Allah ka taya masu ka dafa masu. duk wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine sa wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi abin da yake takama da shi ka raba shi da shi Kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk